kimanin makonni uku da suka gabata ne 'yan sanda suka kama wani mai suna malam aminu ali shana da ke zaman shugaban jam'iyyar apc a mazaɓar yautan arewa a karamar hukumar gabasawa ta nan jihar kano bisa samun sa da katinan zaɓe kunshe a cikin buhu har sama da ɗari uku ya zuwa yanzu dai babu wasu cikakkun bayanai daga 'yan sanda dangane da wannan batu ko da yake tun lokacin da lamarin ya faru sun ce suna gudanar da bincike sai dai a nasu bangaren kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari sun sha alwashin ci gaba da bibiyar wannan magana mu tabbatar da cewa shi wanda ya wannan laifi an gurfanar da shi a gaban doka mu dai mun riga mun san cewa kamar yadda hukumar zaɓe ta fito da dokoki da kuma ake da dokoki daban-daban kuskure ne a yi rikon sakainar kashi da al'amari irin wannan domin idan ba a yi hukunci mai tsanani kamar da dokokin suka yi tanadi idan kuma ba a yada wa duniya an ji irin hukuncin ba so yadda ake tinkarar zaben nan zaka ci gaba da samun abubuwa irin waɗannan domin 'yan siyasa na shiga loko da sako suna siye katunan mutane suna musu roman baka wanda suke da gwamnati suna amfani da cewa za a ba su tallafi ana karɓe katunansu, su hukumar 'yan sanda su fito su wa duniya bayanin ina aka kwana ina za a tashi Kwamrat Kabiru Sa'idu Dakata kenan na gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a Kano masu rajin demokuraɗiyya da shugabanci na gari. su ma dai ƙananan jam'iyyu da suke hamayya da jam'iyyar apc mai mulkin kano sun bara kan wannan batu honorable aminu muhammad adam da ke takarar majalisar wakilan najeriya daga mazaɓar gwale a inuwar jam'iyyar prp na cewa muna kira da 'yan sanda tunda su aikin 'yan sanda da mun gurfanar wani tunda sun kama wani mutumin a tabbatar da an gurfanar da shi a masa hukunci na baya ba za su yi ba hukumar zaɓe an tabbatar akwai mutum kwara a sama da miliyan daya wadda an gama ta a hukumar zaɓe mutane ba su je sun karba ba kuma da daman ana bi ƙauyuka ana karɓe ƙuri'un mutane don haka kuma to shi sa muke kira dai da hukumar zaɓe a tabbatar da a samu sahihin zaɓe ingantacce karɓaɓɓe a idon duniya. Bayan kiran waya maras adadi ga kakakin da na 'yan sandan jihar Kano SP Haruna Abdullahi Kiyawa a yunkurin neman ƙarin bayani daga 'yan sanda akan wannan batu ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu amsar saƙon da na aika ta wayarsa. sai dai a cewar sakataren jam'iyyar apc ta jihar kano honorable ibrahim zakar sarina 'yan sandan sun miƙa batun ga kotu illa kawai ba a kai ga fara shari'ar ba 'yan sanda sun je sun kamo wannan ciyaman namu mun gaya musu cewa duk abin da suke tunani ba haka ba ne kuma har sun kai shi ita mazaɓatasa sun yi tambiyoyi sun yi binkice kuma daga nan suka tura su zuwa kotu to bayan an tura su kotu ba abin da za mu shi ne sai dai kuma mu bi su kotu ɗin a ƙara bayani cewa in gaskiya ne shar aka yi masa kotu ta tabbatar in kuma a'a gaskiya ne cewa ko kamar yadda wasu suke ikirari da ba su san yadda magana take ba cewa a'a an samu wannan abubuwa a wajensa kuma ba tare da wani dalili ba wannan kuma ai kotu ce za ta tabbatar da magana ya zuwa yanzu dai ofishin kano na hukumar zaben najeriya inec bai ce uffan ba dangane da wannan lamari mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria